da saduwa da ku a zauren VOA. A yau, shirin zai tattaki zuwa ƙasar Kamaru kamar yadda muka alkawalta. Bari miƙa ku ga abokin aikina, Muhammad Awwal Garba, wanda zai jagoranci shirin. Muhammad Bismillah. Barkanmu da warhaka barkanmu da sake sauraro kwaje da wannan lokaci musamman a wannan shiri na zauren VOA wanda wannan karan a ƙasar Kamaru ya dira. Wannan shiri dai ni Muhammad Awul Garba ne zan jagoranta. sai dai za mu yi magana ne akan abubuwa da dama musamman abubuwan da suka shafi mata kun san mata suna da matsaloli daban-daban mu ma magidantan ma da namu matsaloli amma za ku yi bibiyar mu ta bangaren mu na facebook da kuma website namu a youtube da twitter da instagram namu na voa muryan amurka da farko dai zan fara da hajiya ramut usman wanda yake magidantiya ce kuma tana da sanayya ta bangaren ilimin addinin musulunci hajiya ramutu salamu alaikum alaikum salamu rahmatullahi wa barkatu ni ce hajiya ramutu usman a nan birnin duwala kamaru to ya ke ganin matsalolin da yake addaban mata a wannan lokaci musamman za ki ga cewa an yi aure an yi haife-haife miji ya rasu an bar mace da 'ya'ya ba mai tallafa mata shin ba za a iya saka wannan matan a cikin waɗansu matsaloli ba kuwa? eh lalle kuwa ba shakka wannan mace za ta kasance a cikin matsaloli sosai a yadda kuka nuna wannan bayani domin alhamdulillah mu ne Allah godiya wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin rabbi ashrali sadari wa yassir li amri wa ahlu udatan min lisani yafqahu qawli yau a gaskiya ana fuskantar irin matsaloli hakan nan miji ne zai rasu ya bar matarsa da 'ya'ya amma sai ka ga wannan mata idan ba yi sa'a ba an samu mutanen kirki daga dangin mijinta to sai ta shiga wallahi matsala um, ba abin da kuma ake fuskanta nan da nan bayan rasuwan wannan bawan Allah da ya bar mata da 'ya'ya sai abin da ya bari kamar dukiya ko da ya kasance ma ba wani ɗumbin dukiya ba ne amma za saka ido to abin da yake kawo haka ni a nawa lura da na gani sai na ga akwai keta keta ya yawa da yawa a cikin wato a rayuwan wato mu na kullum da rashin kuma samun fahimta na addinin musulunci sai kowa ya tashi kai tsaye ya ce zai aikata sharrun ya ga kaman abin da yake aikatawa daidai ne alal misali kaman da dai kuka yi magana ɗazu sai ka ga mutum ne zai tashi ya ɗauki hakkin marayu bisa kuma bai da izini ya ɗauke hakkin waɗannan marayu tun ma ita wannan mata tukuna ma ba yi zancen fitanta ta kaba ba ko da yake islama ta yarda cewa daga mutuwa ana iya a yi rabon gado saboda a sauke wannan nauyi to akan ɗauki lokaci a ce sai mace ta fita ta kaba to kafin a ce nan dai sai ka gani abubuwa iri-iri ba kula ma da ita mata mai takaba sun ba kula da ita kuma ya kamata kuma ya cancanta kuma hakki ne akan kuma dangin mijinta su kula da ita bayan rasuwar mijinta to sai ya kasance ba a kula ma da ita sam gashi watakila ba mai sana'a ba watakila ma ba ta da wani aikin da take yi ba boko bare a ce ta koyi wani sana'a ita dai ga ta dama mijinta ne mai kula da ita to yau ya mutu ya barta sai kaga dangi kuma sun zo a zalimai daga ciki sun kame wato abin da shi wannan dan uwa nasu ya bari sai ta shiga kuma cikin matsala ya'ya ma da kyar za samu abinci marayun ma ba a kula da su subhanallah ba a kula da waɗannan yara to sai dai um, ban shina ba ko zan yi wannan bayani da ya danganci kungiya da take yau kokari da ta fuskanci wannan kalubale a kan maganar marayu da take dan kokari a kai to sai muka ga cewa wahalan marayun da abin tausayi ya abin wannan kungiya da ake buɗa ya ragan mana wannan abubuwa da muke gani na tausayi wace waɗanne irin kungiyoyi kenan da ake buɗe na wani irin kungiyoyi ne waɗannan eh to misali akwai kungiya albayan akwai kuma misali mata da suke kokari akwai mata malamai da dai zan iya yin lissafi wanda suke neman kwato kwato hakkin hakkin mata ko marayu suna taimaka suna taimaka ma marayu ne suna taimaka ma marayu ita mm, ita dai mata mai takaba har dai ta zo ta fita takabanta wata ma ba ta samun aure mai yiwa watakila ma za ta iya ta yi aure amma ba duka bane suke samun aure su je gaba ce ta zauna da marayun to takan samu dai dan kula a kula da dan marayun din in suna gabanta watakilan sallaye za a yi musu dan ɗinke-ɗinke amma irin a ɗauki nauyinsu kamar da muke gani a waɗansu ƙasashe a ce kowane wata Bayan Allah za su dinga ba da ɗan kuɗaɗe ɗan kuɗaɗe na ma wannan ce na ɗauki nauyin makaranta wannan ce a'a na ɗauki nauyin watakila kula da ci da sha a wannan ce na ɗauki nauyin sutura har zuwa matsayin waɗansu shekaru da wannan ɗa zai fita cikin mareci a nan ba mu da wannan babu wannan a nan to ita ma mata mai takaba sai dai ta yi karmakar manta in ta fita ma ta kaban din za ta iya binnan nan dan kasuwanci ta yi ta kula da 'ya'yanta amma a gaskiya ana tauye hakkin ita mai ta kaba ana tauye kuma hakkin wa'annan 'ya'ya marayu da shi um, marigayi ya bar su to sai dai a ce dai Allah dai shige mana gaba to amma a gaskiya akwai abin tausayi da yawa har yau dai ba mu fahimta cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da shi da wanda yake tallafa ma maraya eh, ya nuna guda biyu yace ce su biyun nan suna da za su kusanta a cikin aljanna manzon Allah ya nuna hannayensa hakan nan shi tallafa ma maraya yana ka albarka a gida tallafa ma maraya ina kawo bunƙasan ma samun ma kuma ka ci gaba ma in kai mai arzikin ne wato ka za ta bunƙasa wato gidan ka za ka samu kwanciyar hankali da zaman lafiya domin gidan da ake tallafin marayu ba a saba ma wannan maraya insha Allah wannan gida za ta samu kwanciyar hankali za ta samu kuma za ta samu wa wato albarka kuma tallafa maraya aiki ne da ike kawo ike ba da lada da yawa akwai abubuwa wajen kashi guda goma dai na yi dai lissafin kaɗan daga cikin nan da ike kawo tallafa maraya abu ne mai muhimmanci da allah yake so manzon allah sallallahu alaihi ya nuna mana ya gwada mana misali to amma a nan a gaskiya tukuna a gaskiya tukuna in dai ba watakila association ta yi kokari ta ɗauka ba a gaskiya ina da wuya kaga ana tallafa ma maraya hakan nan ta daɗi yadda ya kamata to madalla hajiya ramatu musamman a mun gode ko yanzu kuma sai yan jarida maimunatu sa'adu mun sa'adu yanzu ga irin matsalolin da takwarorin kumata suke fuskanta za ka ga mace da 'ya'ya kamar biyar shida bakwai an sake ta ‘ya'yan ma ba a kula da su kamar yadda ita hajjiya ta fala shin laifin daga wajen daga wani bangare ne bangaren ku ne ku mata ko mata bangaren mu ne mu maza din sunana maimunatu sado kuma ni yar jarida ce to kuma yanzu dai wakiliyar voa wato sashen hausa na muryar amurka yawa eh, a nan kasar kamaru a duwala to ni dai abun da zan faɗa yanayin da mata suke fuskanta ba zan ce wato abin akwai ɓangare guda kawai da take da za a wato a ta ba yauwa abun ta sashi biyu ne saboda sai na ce mata da nasu mazan ma da nasu zan ɗauyi misali guda kamar ta wajen mata da farko tun da yake kayi mini magana ta ɓangaren zamantakewar aure to a gaskiya mafi akasari wasu lokutan ana ɗaukan 'ya'ya a kai su aure ba tare da wato an yi musu bayani dangane da yanayin zaman yawa yanayin da ake zaman auren ba sai ka gani mafi akasari abin da dai ake yi a yi bukukuwa yau akwai jahilci sosai saboda a yaushe mata malamai suna kira ga iyayen mata da su dawo makaranta saboda mai yasa suke kira domin mata su gane kuransu kuma su gane hakkokinsu a kan mazajensu kuma hakkokin mazajensu a kansu abin da ba mu sani ba kenan shi yasa muke tafiya a cikin wato jahilci a kodayaushe ake yin baraka a zamantakewar aure to na dawo akan cewa mata suna da wannan matsalar a gaskiya idan uwa na farko wacce take tarbiyya ita kanta bata tarbiyyattu ta hanyar wato addinin musulunci ba kaga za a samu matsala wajen ta yadda za ta ba wa diyarta tarbiyya ta yadda za ta ta zauna a gidan aure. akwai misalai da dama kamar uwa ce wacce take wato tarbiyyatar da diyarta amma kuma yayin da mai gida ya dawo ta yadda za a ce masa marhaba sanda zuwa a ɗauki abubuwan da ke hannun mai gida da ya kawo a saka masa albarka da komai da komai to kaga ba za a yi ba sai ka gani an ciyama wannan diyar ce da Allah ku je ku karbi babanku wasu ma ya'yan ma ba sa zuwa su ya'yan ma ba sa zuwa yi oyoyo wa mahaifinsu saboda ba a nuna musu darajar zuwa yi wa mahaifinsu oyoyo ba to ka gani wannan lamarin shi yake kawo taɓarɓarewar wato zamantakewa nan zuwa gaba tun da ike ba a nuna musu ita uwan bata mutunta mahaifinsu a gabansu ba to ka gani ita wannan ɗiyar da za ta je gidan wani kaga ba za ta mutunta wannan ba ai to kaga wannan matsalar kenan da muke fuskanta su da dama akwai matsaloli kamar rashin tsafta akwai matsaloli kamar rashin biyayya akwai matsaloli kamar rashin kyawawan kalamu akwai abubuwa dai da dama da mata a gaskiya ba sa yawa mazajen a yanzu da yake kaiwa ga tabarbarewar wannan auren to bayan an samu wannan zamantakewa tsakanin namiji da mace da sauransu to sai yanzu kuma ah, aka tafi kuma ga babu ɗaya daga cikinsu Ah, mu ɗauki misali mace ita ce a kore yaushe take samun nakasu a rayuwar duniya yawa to ba ga cewar ah, wannan sake musu da ake yi zai iya saka matan a cikin wani hali na yawo ko kuma shiga cikin wani hali na wanda bai cancanta a ce matan sun shiga ba da a ce mazajen su da eh to a gaskiya mata kam ainihi mutane ne waɗanda suke da rauni ko fiyayyen halitta ya yi bayani a kai kuma a duk rayuwarsu ma cikin rauni suke sai na ce kawai mutane ne ba su fahimta ba domin yau ko da mace tana aiki sai na ce a yaushe mace a cikin rauni take tana buƙatar tallafi tana buƙatar wato a saurare ta tana buƙatar abubuwa da dama wajen wato fahimtar ta kamar yadda kake maganar cewa yayin da a cikin ɗayansu ko mai gida ya faɗi ya rasu domin wannan ta wannan ɓangaren ake samun matsaloli sosai yauwa kamar yadda malama ta yi bayani a gaskiya yayin da mai gida ya kwanta dama to ana samun matsala mata wannan lokacin suke ganin waɗanda ainihi suke ƙaunarsu da waɗanda ainihi ko ba sa ƙaunarsu musamman ta ɓangaren dangin miji domin duk ta wannan ne muke wato karkata saboda mun san cewa yau idan mai gida baya nan ragamar tafiya an ɗora wa iyayen miji da kuma danginsa da 'yan uwansa to amma yau kash abin da muke fuskanta sai muka ga cewa a'a yau ragamar ta koma hannun mata ne waɗanda kuma ainihinsu ba su da sana'o'i ba su yin komai wannan al'amarin yana ci mana tuwo a ƙwarya kuma a gaskiya kamar yadda malama take ce ta yadda ake ce a ciwon mace na mace ce to sai mata yanzu suna haɗa ƙungiyoyi wajen taimakawa 'yan uwansu mata ta yi magana ƙungiyar malama ruƙayya a gaskiya babu wanda ike ba su sisi to da waɗannan bayanai na maimunatu sado za mu dakata a yau sai makon gobe idan allah ya kai mu za mu ɗora a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Da Muhammad Awal Garba, abokin aiki na a Kamaru, wanda ya jagoranci shirin, sai kuma Salomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin. Ni ce Madina Dauda, mu huta lafiya.